قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الثامن والستون في عقد التشبيه بالأصابع وأنه أفضل من السبحات wannan ba wannan fasalin na 68 mun fara magana ساعة kansa a mun kawo maganar malam ibn taymiya rahmatullahi alai fatawassa a game da ne fatawassa a game da carbi ko mun ji abin da malam ibn taymiya ya tafi a kai cewa carbi asali abin da ake bukata shine mutum ya kirga tasbihi da hannunsa na dama da hannunsa na dama shine yafi shine sunna a baya akwai dalilin da zai sa mutum ya amfani da carbi malamin kimiyya ce babu laifi mutum zai iya amfani da carbi kuma ya gargaɗi a game da masu yawo da carbi su sa a wuya da masu matsalashi a jikin hannunsu to Allah shi taimake mu شيني rawal الأعمش عن عطاء ibn السائب عن an abihi an abdullahi بن umar قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ya ce na ga manzo Allah sama yana kirga tasbihi da hannunsa na dama hmm? rawahu Abu Dawud ash-Shabbaka rahmatullahi alayh shin sa guda biyu da sa as-subhatu wa tarihuha wa hukmuha da littafinsa la da fi salah shi ya tafi akan cewa ana kirga tasbihi da hagu hagu ya ce duka hannuwan ana amfani da su amma dai malamai da yawa ba su tafi akan wannan fahimtar ba cewa da dama kawai ake da tasbihi mun gane saboda haka wannan riwaya ga ta akwai ta rawahu abu dawud kuma sanadin hadisin yana da inganci وروت بصيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت قال رسول الله ɗaya daga cikin mata muhajirai busaira ta yi riwaya ta ce قال رسول الله عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس na hore ku ina ba ku umarni ya ku mata tasbih ku rika yin tasbihi ku rika subhanallah hmm? ana cewa tasbihi ana cewa sabhala ko sabhala subhanallah ke والتهليل سنجنا أمرتك دهيللا لا إله إلا الله والتقديس نقوم دي قارة تقك ألا مدوك تنسلك وزمو ما تقك ألا مدوك تنسلك ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة كبكو ربكنا سيكو من تاد توسين ألا رحمة ألا يزمكم من تاد إتا إذا أنا تسبيهي ta yi ma Allah ta halili to wannan yana cin abin da ke sa rahama ta sauka ambatan Allah madaukakin sarki yana cin abin da ke yaye damuwa ya saukar da rahama a zuciya ya sa natsuwa sannan kuma ya kau da damuwa kakwai kun ga a nan an nuna cewa alghafala sababin nisiya so tari rafkana ita ce take jawo mantuwa mutum ya ƙi abu kula shi ne ake ce mashi gafala shi yasa suke cewa daga cin asbabun nisiyani akwai alghafala eh, mutum ya zama ya rafana shi yasa wani zubin ba ita kanta mantuwa sai a kirata da alghafala eh, akan ce mata alghafala shi yasa wanda bai ambatan Allah sai a kira shi ghafil mai ambatan Allah kuma a kira shi mai zakir a zikiru tunawa واذكر ربك إذا kaga an hada azzikiru da annisyan a wuri daya to alghazala sannan can Allah mun kusa ki da ya umarni da ai zikiri ta ce wala takum min alghafilin ka zama cikin gafilallu waɗanda suke rafkanannu ba ta ba abu mahimmanci to daga cikin asbabun nisyani akwai alghafalat wa aqidna bil anamil sannan ku riƙa bil anamil da saman yatsu in an ce al'anamil jam'i ne na an mula nan kenan wannan incin farko na saman yatsa shi na kita mishi an mulatu wa jam'insa sai zama anamil hmm? fa innahunna mas'ulatun mustanqatatun domin za a tambaye su ranar gobe alkiyama sannan kuma za a kasu su yi magana ranar lahira su yi mutum shaida cewa an kulla tasbihi da su mun gane to wannan hadisin shi ma ingantacce ne don haka abin da aka fi bukata shine ana bukatar mutum ya tasbihi da yatsinsa ya yi da hannu ya yi da hannu in akwai dalilin da zai sa ya yi da shargi to shari'ar musulunci ba ta hana shi amfani da shargi ba amma ya tsaya matsayin da aka tsaye da shi in yi wannan batun a karatun ba alfaslu tasi wa situn fi a habbil kilami ila Allah azza wa jalla da alquran kusali na maganar da Allah madaukakin sarki ya kusanta bayan alkur'ani zikirin da aka fi so bayan alkur'ani wanne ne alqur'ani ittifaqan shine zikirin da yafi kowane zikiri zikiri alala a karanta alqur'ani ba kamar sa. shi yasa idan mutum ya tashi da daddare ba abin da kafa bukata fiye da ya sallah da aka ce min al-layl fa tahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan annabi sama sallah yafi sallah yafi shi yasa malamai suka ce daga cikin wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashar malamai suka ce hum yastaghfirun hum yusallun ma'ana al-istighfar nan as-salah saboda sallah ita ce ta kunshi kowane irin zikiri duk zikiroran da ake yin su a wajen sallah to za ka ga ana yin su a cikin sallah akwai karatun alkur'ani akwai tasbihi akwai tahalihi akwai tahmidi a cikin sallah akwai isti'aza to bayan alkur'ani in mutum ba zai karanta alkur'ani ba ko ya karanta alkur'ani ya karanta alkur'ani ce yana sanya nau'anta to wani abu ake sanya biyanta da shi sabata fi sahih muslim عن سمرة بن جندب قال قال رسول sama a الله عليه وسلم أحب la ya الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت dangane da Allah ya fi son su bayan alkur'ani guda hudu ne kakka damu ko da wanne ko da wacce ka fara kowace ka ɗauka ka fara yi kai daidai ba kai kuskure ba guda hudu ne subhanallah tasbihi subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo ya tabbata da Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wallahu akbaru Allah madaukakin sarki shine wanda ya fi girma ba tun wadda ka fara yi kai daidai bayan karatun alkur'ani ke tasbihi bayan alkur'ani ke tahmidi bayan alkur'ani ke tahlili bayan alkur'ani ke tafsiri duk wanda kai kai daidai mun gane wa fi wajhin akhara afdalul kalam ba'da arba'un wa hiya min alqur'an dukkanin su kuma suna cin alkur'ani tasbihi na cin alkur'ani subhanallah ba shi nan wasu su ba da shi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والحمد لله haka hamdulillah na cin alƙur'ani wala ilaha illallah wallahu akbar dukkaninsu suna cin alƙur'ani hamdi sarki ya tabbatar ma Allah da kuma yaban Allah wannan maganganu wannan zikirura masu daraja musulmi ana buƙatar ya zama bakinsa ya saba da su kada bakin mutum ya zama ya bushe baya yin su karatun alkur'ani bayan karatun alkur'ani mutum ya ɗau ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma duka hudu ya haɗa su kuma ku kalla shari'ar musulunci a haɗa kake tun da su ne abdalul kalami ba'da alkur'an wancan sahabin da kasa karatun alkur'ani su ne manzo Allah sama ya ce masa ya rike in ya zo sallah ya zo sallah waɗannan ya tasbihi ya tahlili ya tahmidi ya takbiri akwai riwaya ta zo da hauƙala ko wala haula wala quwwata illa billah ya haɗa su shikenan bai karanta fatiha ba zai iya ba balle kuma wata sura ya kasa haddace fatihatul qur'an fatihatul kitabi kenan to wace sura kuma kake tsammanin zai iya yi saboda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da shi waɗannan zikirorin waɗanda su ne suke biye ma alƙur'ani a falala da daraja duka abin da ake bukatar musulmi ya zama yana yi sannan waɗannan azkar ɗin sai ya zama an haɗa mu da su ko da yaushe mutum yana yin su a sallah salloli biyar ɗin nan cikin huɗun nan ba wanda ba za ka yi ba kana subhanallah in kai rukuwa an ci ka ce mai subhanallah al'azim subhanallah al'azim subhana rabbi ka gani sannan mutum yana kan bara, Allahu akbar da ma ita yake buɗe sallah sannan mutum yana hamdala sannan kuma mutum yana mai yana hailala a cikin sallah sannan kuma suna cin azkaru ƙarfayin nahar wato azkaru sabahi wal masha suna cin zikirorin safe da na maraice سويت عنود من مهمنس وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حلمومي بيو خفيفتان على اللسان حرشي باو يا يا فتلي سواتر ما حرشي نوي حرشي ناجن صوت صوت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ليه أيوة، وهلس ثقيلتان في الميزان ما سنوي أم أو نموت الملاهرة وأن النبي صلى الله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم suna cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa ladan da habibatani ila rahmani Allah madaukakin sarki yana son su Allah mai rahama kun ga sai aka amfani da lafazin ar-rahman ba amfani da asalin ismul jalalati din ba ismul zati na Allah da ka ce mai ila rahman ba wai ba wai son saja'i bane ya sa aka faɗi haka ba wai son ake yi a ƙare da harafi ɗaya ba kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ماشي كوي بني أقوي سري دي سحك أمبني الرحمن سونا الله الرحمن kaga an kana yin su rahama Allah za ta sauka a gare da ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim sarki ya tabbatar ma Allah da yabansa tsarki ya tabbatar ba Allah mai girma wanda ka gashi nan waɗannan azhar ɗin musulmi ya zama yana da raban shi mai yawa a cikin su wa fi sahihi muslim an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi la an aqula wallahi gare in ci subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams shi yafi soyuwa a gare ni fiye da abin da rana ta fito a kansa kuma ta faɗi a kansa in ma tsala a alaihi shan! duk wani abu da za a baka na duniya to bai kai wannan ba ka ce subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah ko wala ilaha illallah wallahu akbar bi ayyatihin da bada'ta kowace ta fara da ita kai daidai ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams هل تستطيع أن تحصي ما طلعت عليه الشمس هل تستطيع أن تعد ما طلعت عليه الشمس ذاقي كرجع عبر بني الملك بسوا أقنسو ذاك إيابا كاجا أشي ببن أبني ونن ديو كمات مسلمية إبرا بن سقي سكتشي هذا مدرس الله بام إيكو اللهم لا تجعل لساننا يابسا عن ذكرك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل صحبه أجمعين